بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما يقين هو ما سكلموا لسرارهم وأديد ونلوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a daidai irin wannan lokaci ne muke kawo mana bayanai akan abin da ya shafi tambaya da amsa dangane da hukunce-hukuncen aikin hajji da umara da kuma ziyara muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da suka kunshi maɗaukaka allah maɗaukin sarki ya yi mana jagora ya yi mana gamdakatar ya kuma sa mu dace duniya da lahira ɗan uwa salis muhammad yakub ne yake karanta mana waɗannan tambayoyi wale tafaddal mashkura alhamdulillah wasalatu salam ala rasulillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد malam tambaya ta hamsin da tara idan alhaji ko hajiya suna cikin gabatar da sa'ayi sai lokacin sallah ya aka tada sallah ya za su yi bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah a lokacin da mai sa'ayi mace ko namiji kenan suke cikin gabatar da sa'ayi na hajji ne ko na umara sai kuma aka tsaye da sallah to ko shakka babu za a yanke sa'ayi ne za a dakatar da sa'ayi ne sai a fuskanci inda alƙibla take sai a yi sallah mu lura in an ce alƙibla ita ce ka'aba ji alallahu wal kaaba ta baitul harama qiyamal lin saboda haka wanda yake kan dutsen safa alƙibla shi inda ya kalla zai ta sha banban da wanda yake kan dutsen marwa saboda ka iya kokari ka fuskanci asalin ginin ka'aba a daidai wannan lokaci saboda haka idan kana zagaye na uku sai aka tara sallah kai tsaye a nan inda kake za ka tsaya ka fuskanci ka'aba kai ma ka kabbara sallah idan ka idar da sallar sai kuma ka ci gaba da sa'ayinka in kana na uku ne ka ci gaba da yin sa ka kammala ka kawo na hudu ka kawo na biyar ka kawo na shida ka kawo na bakwai haka ake yi kenan ba a barin sallah domin za a ci gaba da yin sa'ayi ba a yi wannan domin sallah ita ce gaba da aikin hajji ita ce gaba da aikin umara wallahu ta'ala alam Allah ya saka kai tambaya ta 60 daidai tsokaci akan tsayuwan arfa idan aka ce a yi tsokaci akan tsayuwar arfa to fa tsayuwar arfa ita ce aikin hajjin ɗungurungun baki da domin ranar arafa ita ce rana tilo da ake da ita a yini na shekara gaba ɗaya kamar yadda yake daren lailatul kadari shine dare kwaya ɗaya tallental da ake da shi a darare na shekara gaba ɗaya saboda haka yini na arafa ana buƙatar duk wani alhaji da zai je aikin haji a wannan shekarar ya tabbatar yana filin arafa yana da lafiya ko bai da lafiya subhanallah al'azim yana da lafiya ya je da karan kansa amma bai da lafiya a tabbatar da an kai shi filin arafa ko a mota ambulance ne ko a ina ne ko a tabbatar da an kai shi filin arafa domin annabi sallallahu ta'ala wasallam yana cewa alhajju arafa aikin hajji gurungun ɗinsa shine arafa domin ba yin arafa kafin gobe arafa hakan nan ba yin arafa bayan jiya arafa ana yin arafa ne a ranar arafa ɗin amma sauran ayyuka na hajji mutum zai iya jinkirta su misali ɗawafi bayan mutum ya gama ɗawafi zai iya jinkirta ɗawafi bayan sallah da kwana biyu ko kwana uku ko ma abin da ya sawwaka misali kaga wannan ya jinkirta shi kenan dawafin aikin hajji nake magana ɗan gudangon sai dai zai kula da cewar gwace kwace aikin hajji suna kansa inda mutum zai kasance a asibiti an kwantar da shi ba a sallamo shi ba sai bayan uh, arafa da wata biyu ko uku in an kai shi filin arafa ranar arafa kawai zai zo ka'aba ne ya yi dawafinsa sai ya tafi gida saɓanin arafa shi sa masalama ya ce alhajju arafa duk wani maniyaci zai tabbata ranar na ranar tara ga watan zalhajji yana filin arafa yana filin arafa mace ko namiji duk wani wanda yake maniyaci ya tabbata yana filin arafa kuma ya ba ya da kulawa sosai da sosai wallahu ta'ala ala malam tambaya ta 61 a ranar tara ga wata a wani lokaci ya kamata alhaji ko hajiya su kasance a filin arfa ina son mu lura da kyau Tsaiwa arfa tana kankama ne ka'in da na'in bayan rana ta yi zawali a ranar arfa bayan rana ta yi zawali ta karkace daga tsakiyar sama a ranar arfa shine tsaiwa arfa take kankama ka'in da na'in saboda haka in mutum ya je filin arfa, kafin rana ta yi zawali zuwan shi ya yi. in ya je karfe tara na safe karfe goma na safe karfe bakwai na safe duk zuwan shi ya yi. amma a sani cewa tsaiwa arfa tana kankama ne ka'in da na'in bayan rana ta yi zawali wallahu ta'ala alam Allah Alan tambaya ta 62 a wani hali alhaji da hajiya ya kamata su zama sun kasance a filin arfa ma'ana a zaune ko a tsaye abin da ake buƙatar alhaji ko hajiya su kasance a filin arafa shine a kasance a hali na bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala addu'o'i addu'o'i karatun alƙur'ani zikiri salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yawaita zikiri sosai da sosai ranar nan ba karamar rana ba ce ita ce rana da ubangiji subhanahu wata'ala yake yin mubaha tare da mala'iku shaidawa mala'iku cewar ya gafarta ma dukkanin waɗannan da ke filin arafa ya Allah ka sanya mu cikin su saboda haka sai mutum ya kiyaye ana buƙatar abin da aka fi so shine tsayuwa duk wanda ya je filin arafa a matsayin shi na alhaji to ya kasance a tsaye shi aka fi so ya halatta ya zauna ya halatta ya dan kwanta in buƙatar hakan ta taso in buƙatar hakan ta taso amma dai ya tsaya a tsaye yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a ya sake yin addu'a ya sake yin addu'a sannan yayi addu'a Allah ya karbi addu'ar da yayi duk ana buƙatar waɗannan abubuwan sosai da sosai wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta 63 shin ya ya halatta wanda yake tsayuwa a filin arfa alhaji ko hajiya ta amsa ko ya amsa waya ko kuma fira da wani abokinsa a wurin ya halatta wanda yake filin arafa mace ko namiji alhaji ko hajiya ya amsa kiran waya ɗaya kenan ya halatta ya ɗan tattauna da wani da ke kusa da shi a filin arfa. kulwari da ke cewa muka ya halatta ma'ana bai warware mutum tsayuwar arafa ba kenan amma lalle ilalla mutum ya yi taka tsantsan sosai da sosai ya taka tsantsan sosai da sosai don wannan ranar yadda kaga sako ɗin yana tafiya hakan nan fi ranar za ta wuce kuma da ranar ta wuce shikenan mutum arfa kuma ya wuce sauraka mutum ya rage kiran waya ai muna filin arfa ka ga mun da wani ai mana arfa za mu yi tsayuwa ba a waɗannan abubuwa ko kuma mutum ya dinga ɗaukan hoto ana filin arfa ana addoyi shi yana ce yana ta ɗaukan hoto yana turawa instagram a twitter a facebook a whatsapp waɗannan abubuwan dubba a yanzu mutum zai lalata aikin hajjinsa zai je arfa ya ba arfa shi a can saboda ka sai mutum ya kiyaye haka nan ya halatta ya ce mai komun abu kaza ya dan tattauna da na kusa da shi amma kada surutun ya yi yawa dan in yi surutu ya yawa zai kuma cinye lokacin da za a yi addu'o'i a filin arfa wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta 66 shin idan idan juma'a da arfa suka haɗu a rana ɗaya ya za a yi idan juma'a da arfa suka haɗu a rana ɗaya dama asali kai a matsayinka na alhaji ko a matsayinki na hajiya kina can filin arafa saboda ka, a wannan rana daman juma'a ba ta hau kanki ba aslan an riga an shagaltar da ke da wani aiki shine na tsayuwar arafa shi sa ake cewa wal mashghulu fala yashghalu misaluhu al marhunu wal musabbalu wanda aka shagaltar da shi da wani abu ba a kuma a zuwa a shagaltar da shi da wani abu na daban daga duk wanda yake filin arafa kuma ranar arafa a ranar ta yi daidai da juma'a kada ita da kanshi kada ita da kanshi ya ce zai yi juma'a alhali ma kai matafi ne aslan shi matafi juma'a ba ta hau kansa ba sannan kuma gashi yana filin arfa yanzu an shagaltar da shi da abin da ya shafi arfa da yawa za ga wannan alhazai suna kokarin tafiya makka wai suna son za su je su yi arfa za su je su yi juma'a ko ina filin masallacin juma'a yake ai kai da kake filin arfa kana aikin hajji ai asali juma'a kai bata hau kanka ba wassalamu alaikum wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta 66 shin dole ne alhaji ko hajiya sai sun hau kan dutsen arfa shin dole ne a hau kan dutsen arfa ba dole ba ne a hau kan dutsen arfa sannan kuma ma mutum ya kiyaye da abin da ya shafi duwatsun da ke kusa da arfa akwai duwatsu masu tarin yawa da ba duwatsun arfa ba ne waɗansu duwatsun suna cikin filin arfa wasu kuma ba sa cikin filin arfa saboda ka waɗanda suke cikin filin arfa kana cikin arfa in kana tare da su wanda suke wajen arfa sai ka hau kenan ba sa baka filin arfa da kai da kake nan wajen arfa da wanda yake garin ku duk ɗaya kuke saboda ka mutum ya kiyaye an so in mutum ya samu damar zuwa ya je amma ba a ce lalle ilalla dimin da'ima sai mutum ya hau kan dutsen arafa ba domin salama ya ce wa qaftu wa huna wa arafat ha mawqif na tsaya a nan dukkanin filin arafa wurin tsayuwa ne saboda sai mutum ya kiyaye ya bi karantawar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wanda aka ajiye su kusa da dutsen arafa suka hau tsayuwa su tayi waɗanda suke nesa da dutsen arafa amma suna filin arfa din kuma suka tsaya tsayuwarsu wasu tayi. wallahu ta'ala alam malam ya ake gabatar da salloli a filin arfa ana gabatar da salloli ne a filin arfa sallar azhar da al'asr su ake yi a filin arfa kuma na farko ana yin su ne a lokaci guda in an yi a lokacin azhar sai a in aka sallame sai a miƙi a kawo la'asar a daidai wannan lokaci ɗaya kenan sannan na biyu ana yin su ne raka'a biyu ana yin su raka'a biyu azhar raka'a biyu la'asar raka'a biyu sawa'un daga Najeriya kake ko daga Nijar ka fito ko daga Ghana ko Sudan ko Germany ko Australia ko ma ka fito ne daga cikin garin Makka in ma daga cikin garin Makka ka fito ka zo filin Arfa muddin ka zo da niyyar aikin hajji to sallah azhar da la'asar raka'a biyu za ka yi su kuma za ka yi su ne bayan ka za ka yi al'asar ne bayan ka kawo azhar amma wanda yake cikin garin makka ya zo filin arafa shi ya zo ne kawai domin harkar kasuwancinsa ko dai direba ne shi ko kuma yana shayar da alhazai ko yana sayar da recharge card wannan tunda ba aikin hajji ya zo ba zai yi kowace sallah ne a zahar da al'asar a lokacinta ma'ana a zahar a lokacinta la'asar ma bayan lokacinta ya shiga kamar yadda aka sani sannan kowace zai yi ta ne raka'a hurhudu ba raka'a bibi ba saboda shi ba alhaji ba ne. amma wanda yake alhaji ya yayi azhar sai ya miƙe ya kawo la'asar a wannan lokacin shine lokacin la'asar a tare da shi saboda sai ba kiyaye wallahu ta'ala a'lam sannan in mutum ya samu dama ma ya tsaya tare da liman a filin arfa a can masallacin namira shine ma'ana masallacin da ake ake haskowa a tv kenan saboda ga liman yana hudu ba bayan ya kammala hudu ba sai ya miƙe ya kawo sallah a zahar in aka sallame sai a miki a kawo sallar la'asar a filin namira shi kuma masallacin namira yana gefe ne ɗaya shine na na iyakar arafat saboda ka sai mutum ya kiyaye masallacin namira yana cikin arafa amma ba da nisa ba yake ake fita filin arafa saboda ka in mutum ya shiga masallacin haka aka fi so in kuma inda aka ajiye su jami'an alhazansu na jihar su ko na yankinsu suka ajiye su a wuri kaza sai ya tsaya yanan nan kare ce lalle ilalla dimin da'iman sai ya je masallacin arafa ko sai ya ce dutsen arafa wallahu ta'ala ala Allah saka alkhairi malam tambaya ta 68 idan mace tana haila ma'ana tana cikin halin jinin haila kuma sai ranar tara ga wata ta same ta tana cikin halin haila ya za ta yi ko kuma tana cikin filin hailar ta zo mata ya za ta yi to nan abin lura a nan shine arafat wajibi ce aiki haji kuma rukuni ce ma aiki haji ɗin gurgun kuma rana ɗaya ce sai shari'a ta ce da mai al'ada ta yi duk abin da mai aiki haji yake yi in ban da ɗawafi ɗawafi ne kaɗai mai al'ada ba za ta yi shi ba wannan kenan kenan macen da take al'ada kafin ranar arafa ko al'ada ta zo mata ranar arafa ko al'ada ta zo mata a filin arafa dukkan su babu abin da ya taɓa ba abin da ya taba tsayawa arafar su kawai su ba za su yi waɗancan salloli da aka yi magana ba ba za su yi sallar asar ba ba za su yi sallar la'asar ba amma za su yi addu'o'i za su yi salatin annabi duk addu'o'i da ake duk wani mai duk wani abu da mai arafa yake yi za su yi kawai ba za su yi sallah ba kamar yadda aka san mai al'ada ba ta sallah wallahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi tambaya ta 69 shin malam idan mutum ya tsaya a wajen filin arfa tsayuwarsa ta yi duk wanda ya tsaya a wajen filin arfa tsayuwarsa ba ta yi ba sabili da haka dukkan wanda ya je jami'an alhazansu na jiharsu ko na ƙaramar hukumarsu ko na yankinsu suka ce musu ga inda za ku tsaya to ku tsaya iyana kada mutum ya ce zai fito ya ɗan miƙe kafa a ranar arfa ka fito miƙe kafa kuma ka fita daga filin arfa sai haka ya duk wanda ya fita daga filin arfa to shi kenan fa kamar yana gonarsu ne a garinsu da wanda yake gonarsu a garinsu da shi da yake can duk ɗaya ne don duk suna daji ne ba suna filin arafa ba ne kuma wani yana cikin manya-manyan kurakuran alhazai ya zama na mutum ba zai tsayu a inda aka tsaye da shi ba sai ya kama neman wani ba wani wanda zaka nema don duk wanda duk bukatar da ake nema shi wanda kake neman yana kokarin ya shiga filin arafa ne ko da bai zo jihar ku ba ko da bai zo ƙasar ku ba in dai yana cikin filin arafa abin da ya shafi tsayuwa arfa shi ta yi saboda ka ba a yawo a ranar arafa ba a yawo a filin arafa dan kada mutum ya zo ita yawo a filin arafa ya fita wajen iyakar arafa yana da zaran ya fita wajen iyakar arafa to kuma da zaran fa ya fita daga arafa kenan saboda ka sai mutum ya kiyaye sosai da sosai ya tsaya a inda aka tsaye da shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alkhairi malam tambaya ta saba'in daidai a wani lokaci ya kamata alhaji ko hajiya su bar filin arfa lokacin da ya kamata alhaji ko hajiya su bar filin arfa shine lokacin da rana ta faɗi da zarar rana ta faɗi to da zarar alhaji da hajiya za su bar filin arfa ba za su yi sallar magariba da isha a nan ba sai idan wata larura ta kama su na ko su jami'ai ne ya zamana sai sun ga kowa ya wuce sannan su ma su wuce to a daidai wannan lokaci shi kenan saboda haka sai mutane su kiyaye mutane sai su kiyaye a irin wannan hali a irin wannan lokaci a irin wannan hali a irin wannan lokaci sai mutane su kiyaye su tabbatar da cewar sun bar arafa bayan rana ta faɗi dukkan wanda ya bar arafa kafin rana ta faɗi zai yi fidiya jami'an alhazai na jihohi su ji tsoron allah kada su zo su ɗora alhazai a motoci akan su kama hanyar muzdalifa ba tare da sun kammala ba tare da rana ta faɗi ba wannan ganganci ne wannan ganganci ne saboda haka ya halatta idan aka ce alhazai su hau motocinsu sai motocin su tsaya a filin arafa ɗin ba za su tafi ba sai rana ta faɗi wannan ya halatta amma dai a ce rana ba ta faɗi ba kawai a lowo da alhazai a fitar da su daga filin arafa to gaggawa me ake yi ai ba wata gaggawa ake gaggawa da ake shi da abin da ake so shi da a zo a yi tsayuwa arfa kuma a yi ta cikakkiya tsoraka jami'an alhazi su ji tsoron Allah su tsaya a inda jami'an alhazan su suka tsaye da su domin jami'an nan suna zuwa filin arfa din nan tun kafin ranar arfa da kwanaki kowace jiha ana nuna musu wuraren da za su tsaye da alhazan su su kuma su rabar da shi zuwa ƙananan su jami'an alhazai faɗi tashi suke yi sosai da sosai wurin su ga cewar lalle ilalla alhazan su sun samu wuri yalwatacce sun samu wuri da tsatsai sannan kuma duk da haka su ba jami'an alhazai su ji tsoron Allah kada zo su dinga loda alhazai lokacin fita arfa bai yi ba su dinga loda su wai su gudun su kada a samu cunkoso kada a samu turmutsatsi ai ba shine gudun ba mu babban bukatar mu alhaji yayi aikin hajji karbabbe lalle ilalla ba za mu so alhaji ya shiga kunci na turmutsitsi ko na cunkoso ba amma dai babban abin da muke so shine alhaji ya yake hajji shi karbabe ta yadda babu inda za a zo a ce kuma ya yi fidiya ko sai ya yi kaza sai ya yi kaza saboda haka jami'an alhaji su tsoron Allah su ji tsoron Allah kada su dinga loda mutane lokacin fita bai yi ba su loda su lokacin zuwa bai yi ba su loda su kada jami'an alhaji su yi wannan da fatan Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana muwafaka wallahu ta'ala alam Allah saka da kari malam ina hukuncin alhajin da ya yi laifin da zai ɗaya daga cikin eh, fidiya da aka ce ya yi kuma bai yi ba har ya dawo gida ina hukuncin hajinsa duk wanda yake da laifin ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce a yi fidiya bai yi ba sai yanzu ya ji bayani to mu sani su abubuwan da suke na fidiya ɗayan abubuwa uku ne fa fidiyatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to fa sai fidiya min siyamin yayi azumi na kwana uku aw sadaqatin ko ya bada sadakar abinci ta mutane shida aw nusuk ko kuma iyanka dabba ɗayan abubuwa guda uku nan duk wanda yayi yayi daidai idan yana makka idan dabba zai yanka to dole yanka ta a birnin makka ya raba ta ga mabukata da ke makka wannan kenan idan azumi zai yi ya sabo ya azumi a ko'ina ya yi azumi a makka ko a madina ko a najeriya ko a ghana duk a inda ya samu kanshi ya halatta ya yi wannan idan ciyar da mutane zai yi ciyarwa zai yi zai ciyar ne da mutane shida to idan cewa ne malamai suka kara maduna juna sani wasu suka ce lalle ilalla dole ya yi ta a birnin makka wasu suka ce zai iya yin ta a ko ina yake a sassanin duniya saboda haka sai mu kiyaye kuma a daidai nan za mu da aya a wannan karo sai kuma a karo na gaba da izinin Allah maɗaukin sarki nake cewa da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam